Assalamu alaikum masu mu a wannan tasha mu ta Arewa Faket TV da ke kawo muku labarai akan fitattun jaruman Kannywood. Kamar kullum dai yau ma mun zo muku da wasu fitattun jaruman Kannywood wanda suke 'yan uwan juna kuma 'yan gida ɗaya. Amma idan wannan shine zuwanka na farko shafin mu to ka danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye shiryen mu idan mun ɗaura. Jaruma Balaraba Muhammad ta kasance fitacciyar jaruma a masana'antar Kannywood wacce tauraron ta ya haska a kankanin lokaci a zamaninta. Sai dai a lokacin da take tashi sai ta zaɓi yin aure inda ta aure shi Aibulol Kumurci wanda shi ma fitaccen jarumi ne a masana'antar. Bayan aurenta an tafi kai ta gidan miji suka yi haɗari inda Allah ya karɓi abinsa. Bayan wasu shekaru da rasuwarta sai kanwarta Maryam Muhammad da aka fi sani da Maryam Malika ita ma ta shigo cikin masana'antar ta Kannywood. inda ta yi fice a cikin fina finan irin su kona gari soyayyar facebook da dai sauransu daga bisani sai maryam ita ma ta yi aure sai dai auren shi ma bai daɗe ba inda a yanzu haka ta dawo cikin masana'antar ta kaniwood ado isa gwanja a yanzu dukkan mai bibiyar masana'antar shirya fina-finan hausa to ya san wannan sunan duba da yadda ya shahara matuka a harkar waka amma ado gwanja ya fara harkar fim ne kafin waka kuma yana fitowa ne a matsayin ɗan daudu Shi kuwa ɗan uwansa Musa Gwanja wanda ba ma kowa ya sansa ba, waƙoƙi kawai yake yi amma baya fitowa a cikin fina-finai. Umar Muhammad Sharif da aka fi sani da Umar M. Sharif ya kasance fitaccen mawaƙi sannan kuma matashin jarumi a masana'antar Kano. Shi kuwa ɗan uwansa Abdul M. Sharif ya zama ɗaya daga cikin fitattun jarumai wanda a yanzu haka yana ɗaya daga cikin jarumin shiri mai dogon zango wanda mawaƙi Lilin Baba yake gabatarwa. Shi ko yayansu Mustapha M. Sharif ya riga su bayyana a masana'antar a matsayin mai bada umarni sai dai ba kowa ya san shi ba kasancewar aikin nasa na bayan fage ne. Musbahu M. Ahmad jarumi mawaƙi sannan kuma ɗaya daga cikin tsofaffin jaruman Kannywood wanda kusan su ne sahun gaba tun farkon kafa masana'antar. Ya ba da gudunmuwa ta musamman wanda tarihi ba zai manta da shi ba. Musbahu yana ɗaya daga cikin mawakan Kannywood na farko inda ya rera waƙoƙi da dama irin su hayaƙi, sangaya, kansakali, dawayya da dai sauransu. Kaninsa kuwa Aminu Muhammad Ahmad wanda aka fi sani da Malam Aminu Saira shi ma ya kasance jarumi a masana'antar kafin kasancewar shi a matsayin darakta. Bayan wasu shekaru sai kaninsu Naziru M. Ahmad wanda aka fi sani da Naziru Sarkin Waka ya bayyana a matsayin mawaƙi inda a yanzu haka yana ɗaya daga cikin manyan mawaƙa a masana'antar. Zaharaddina Karmataku jarumi mawaƙi makaɗi sannan kuma mai ba da umarni a cikin masana'antar shirya fina-finan Hausa. Ya kasance tsohon jarumi mafi yawanci mutane a yanzu ba kowa ya san shi ba, kasancewar a yanzu ya fi ba da ƙarfi ta ɓangaren ba da umarni. Ƙaninsa sakuwa Usman Karmatako yana ɗaya daga cikin matasan jarumai a masana'antar. Ya yi fice a cikin shiri mai dogon zango so wanda kamfanin KM Studio yake gabatarwa. Jaruma Samira Ahmad fitacciyar jarumar Kannywood wacce yawancin fina-finanta tana gabatar da su ne a kamfanin Two Effects Empire. Jaruma Samira Ahmad tana ɗaya daga cikin jaruman Kannywood da suka auri abokan sana'arsu inda ta auri Tiwa Shaba wanda shi ma yana ɗaya daga cikin fitattun jaruman Kannywood. Sai dai auren nasu bai daɗe ba suka rabu amma kafin rabuwarsu Allah ya azurta su da haihuwar ɗiya guda ɗaya. bayan auren samira ya mutu ta koma cikin masana'antar Kannywood sai kanwarta asiya ahmad ita ma ta kunno kai cikin masana'antar inda ta shigo da kafar dama ta yi fina-finai irin su mai kyau ranar aurena da sauransu jarumi adam zango ɗaya daga cikin fitattun mawaka furodusa sannan kuma darakta wanda ya shahara matuka a cikin masana'antar Kannywood, ya fara kiɗa da waƙa sai daga bisani ya fara fitowa a cikin fina-finai Bayan wata matsala da ta faru da jarumi Adam Zango a garin jihar Kano sai ya dawo Kaduna a nan ne dan uwansa Kabiru Zango da aka fi sani da DJ Kaz ya samu dama ta shigowa cikin masana'antar. Duk da kasancewar ya fi ba da ƙarfi ta bangaren kiɗa amma ya yi fice ne a cikin fim din nas. Jaruma Maryam Ado Muhammad wacce aka fi sani da Maryam Wood fitacciyar jaruma a masana'antar shirya fina-finan Hausa. Wacce haifaffiyar garin Kano ce, jarumar dai ta jima cikin masana'antar. domin tun tana 'yar shekara takwas a duniya ta suma fitowa a cikin fina-finan Hausa. Ta yi fice a cikin fim ɗin Rashin Uwa wanda suka fito tare da ƙaninta a Mude But wanda a nan ne shi ma sa ya haska. Bayan bayyanar jaruma Maryam Boot ita da ƙaninta sai kuma yayansu Ramadan Boot shi ma ya shigo cikin masana'antar inda ya yi fice a cikin fim ɗin Ashabul Kafi. A yanzu dai sun kasance su uku kenan 'yan gida ɗaya a cikin masana'antar wanda tauraron su yake matuƙar haskawa. To masu sauraron mu kada ku manta dai ku danna mana subscribe da kuma alamar kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan mun dora.